Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sati kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata 18 ga watan Yuli shekara ta 2023. a bangaren rahotannin za ku ji cewa yayin da ake ta kwan gaba kwan baya dangane da batun janye jami'an 'yan sandan kasar da ke tsarin manyan mutane a najeriya rundunar 'yan sandan kasar ta ce ba ta da niyyar janye jami'an nata za ku ji abin da masana da matalakawan kasar ke cewa dangane da hakan shi kuwa shugaban hukumar kula da aikin gona ta kasar ghana ya bayyana farin cikinsu ne dangane da matakin da gwamnatin kasar ta dauka na halatta noman tabar wiwi. a yau ne labarin karin kudin litar man fetur ya bulla a najeriya zuwa sama da naira 600 lamarin da ya sa 'yan kasar kokawa za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da wannan batu na karin man fetur akan sifili ɗaya ko kuma in ce alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za mu kara sanar da ku lamba a gaba a cikin shirin amma duk kafin nan sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniyan tare da muhammed hafiz babale jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci ana kyautata zaton koriya ta arewa na tsare da wani sojan amurka bayan ya tsallaka kan iyakar da ta raba kasashen koriya biyu ba bisa ka'ida ba a yankin tsaro na haɗin gwiwa ko JSA a yau talata. Sojan na Amurka da ke ziyarar wanke kwakwalwa ta JSA ya tsallaka layin sojoji da aka shata zuwa Koriya ta Arewa da gangan kuma ba tare da izini ba. Mun imani a halin yanzu yana tsare a Koriya ta Arewa kuma muna aiki tare da takwarorinmu na KPA don sasanta wannan lamari, in ji wani jami'in tsaron Amurka. rundunar majalisar ɗinkin duniya ta rundunonin sojin ƙasa da ƙasa da aka jibge a ƙauyen kan iyakar don ci gaba da dakatar da yakin koriya ta ce tana aiki tare da sojojin koriya ta arewa don warware lamarin ba zato ba tsammani sojan da ake magana a kai ya tsallaka arewacin layin sojoji da aka shata wanda shine kan iyakar kasashen a hukumance da misalin karfe uku da minti 27 na rana agogon yankin da yammacin yau talata a cewar jaridar Chosin Elbo ta Koriya ta Kudu, inda ta ambato majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba. Kasashen Faransa da Italiya kowannensu ta aike da jiragen kashe gobara biyu zuwa ƙasar Girka don taimaka mata wajen tunkarar gobarar daji da take ci gaba da tashi a sassa da dama a kusa da birnin Athens yayin da ake tunkarar tsananin zafi. jiragen da tawagarsu na ma'aikatan kashe gobara wani bangare ne na tsarin kare fararen hula na tarayyar turai kuma za su haɗa kai da wasu ma'aikatan kashe gobara na romania talatin da aka riga aka jibge a girka a zaman wani bangare na shirin kashe gobara na au in ji jami'an turai a yau talata gobarar dajin ta ci gaba da kone yankunan arewaci da yammacin athens a yau talata ciki har da wata gobara da ta tashi a kusa da wurin shakatawa na latraki inda gidaje da dama suka lalace kuma aka faɗaɗa kwashe mutane wasu kananan harsunan wuta kuma sun tashi kusa da babban birnin kasar inda ke da matsakaicin iska amma yanayin dazuzzuka da gandun daji sun bushe sakamakon tsananin zafi a makon da ya gabata mai magana da yawun 'yan sanda constantina demaglidu ta ce an rufe tituna da dama da ke kusa da gobarar domin baiwa ma'aikatan gaggawa damar shiga yau talata shugaban ƙasa amurka joe biden na shirin karɓar bakuncin wani taro tare da cardinal matthew Zufi na italiya ah, manzan zaman lafiya na Roma francis domin tattauna yakin ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta ce dakarunta sun lalata jirage marasa matuka na ukraine sha bakwai ta kuma kakkaɓo wasu sha ɗaya ta hanyar na'urori yayin da take dakila wani hari a kan crimea rasha ta faɗa yau talata cewa ta kai har-hara a odessa da miklov da ke gabar tekun bahar al-aswad na ukraine a matsayin ramuwar gayya kan harin da aka kai a jiya litinin da ya lalata wata muhimmiyar gada da ta haɗa rasha da yankin crimea A cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kai harin ne kan wuraren da aka yi amfani da su domin wani abin da ta kira ayyukan ta'addanci da jirage marasa matuka suka kai a teku ciki har da wata tashar jirgin ruwa da ke kusa da Odessa da ma'ajiyar mai ta Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata masu zanga-zanga Isra'ila sun toshe manyan tituna tare da kutsawa a takaice a cikin kasuwar hada-hadar hannayen jari, yayin da 'yan majalisar dokoki ke shirin amincewa da ɗaya daga cikin ƙudurorin dokar shari'a na Firayim Minista Benjamin Netanyahu da ake takaddama a kai kafin ta tafi hutun bazara. Dubban mutane ne suka yi ta kwarara kan tituna a jerin gwano a faɗin ƙasar da dama sun ɗaga tutocin Isra'ila. kuma 'yan sanda sun ba da rahoton cewa an toshe manyan tituna akalla rabin dozin mutane da dama ne suka shiga cikin kasuwar hannayen jarin ta tel aviv suna jefar da takaddun banki na boge a matsayin alamomin cin hanci da rashawa likitoci sun ce wata mota ta bige wata mata akan babbar hanya kuma ta ji rauni yunkurin sauye-sauyen da 'yan adawa suka bayyana a matsayin hana 'yancin gashin cin kai na kotu sannan a cewar Netanyahu a matsayin daidaita sassan gwamnati ya haifar da rikicin tsarin mulki na tsawon rabin shekara da ya sa Amurka damuwa kan kawancen 'yan adawar ƙasar masu ra'ayin riƙau. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau talata cewa haramtaccen kudurin dokar baƙin haure ta Birtaniya da ke da nufin dakatar da dubban bakin haure da ke shiga kasar yayi hannun riga da haƙƙin da ya rataya kan london a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa ƙudurin dokar da majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi kuma yana jiran sarki charles na uku ya sanya hannu ya zama doka na nufin za a hana bakin haure da suka isa a cikin kwale-kwale 'yancin neman mafaka a birtaniya kudurin ya bambanta da haƙƙoƙin ƙasar a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin ɗan adam da na 'yan gudun hijira kuma zai haifar da babban sakamako ga mutane da ke buƙatar kariya ƙasa da ƙasa in ji shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira da kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar sun ce kudurin dokar ya hana samun mafaka a birtaniya ga duk wanda ya zo ba bisa ka'ida ba bayan ya yi ta bayan ya bi ta wata ƙasa ko a takaice inda ba su fuskanci tsangwama ba Muhammad Hafiz Babale aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton na farko. inda yayin da ake ayi ba a yi ba dangane da batun janya jami'an 'yan sanda da ke gadi ko samar da tsaro ga hamshakan mutane a najeriya rundunar 'yan sandan kasar ta ce ba za ta janya jami'an nata ba daga irin waɗannan aikace-aikace inda wasu talakawan kasar da makwararru suka ce da sake ga wakilinmu na sashen hausa na murya amurka a abuja hassan mai na da cikakken rahoton a baba nan ana ta cece ce kan yadda jami'an 'yan sanda ke aikin bayar da kariya ga hamshakan 'yan najeriya da sauran masu fada a ji an dai sami rahotannin da ke cin karo da juna dangane da batun janye 'yan sanda da ke baiwa 'yan siyasa kariya amma nan take hedikwatar 'yan sandan kasar ta yi watsi da wannan maganar kakakin 'yan sandan najeriya babban superintendent 'yan sanda muyiwa a dejobi a wata sanarwa da ya aiko mana ɗazun ya ce har yanzu jami'an 'yan sandan najeriya za su ci gaba da baiwa 'yan siyasa kariya to shin ko yanzu menene abin yi Dr. Yahuza Ahmad Getso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Wato bayar da kariya ga manyan 'yan siyasa da wasu manya a ƙasa yana da kyau amma ba ta sigar da ake yin shi yadda aka kwashe jami'an tsaro ƙwararru gogagu wanda ya kamata a ce suna dazuka suna kariya ga ƙasa ga talakawa da ayyukan da ya kamata a halin da ake ciki na ƙarancin jami'an tsaro. Don haka ina ƙalubalantar ci gaba da barin waɗannan jami'ai a tare da su waɗannan manyan 'yan siyasa da sauran makamantansu. Kuma hakan yana daga cikin dalilan da suka sa suka kasa mai da hankali a akan matsalar tsaro da ta ta kici ta cinyewa take damun al'umma domin su suna da nasu tsaron ina mai goyon bayan shi sabon speta general na yan spaitan babban spaitan yan sanda wanda ya zo da shawara da kira da umarni in ya tabbata akan cewar a janye waɗannan jami'ai daga su waɗannan al'umma wannan zai ba wa sauran kamfanoni kwararru na cikin gida na tsaro waɗanda suke zaman kansu damar da gogewarsu da ƙwarewarsu za ta ƙaru kuma zai ba da daman a ƙara ɗaukar 'yan ƙasa ayyuka a waɗannan kamfanoni domin samun kama wa su waɗannan jami'ai kariya idan su suke ya kamata su ɗauki jami'ai daga kamfanoni na musamman wanda za su biya su amma ba ta hanyar da ake amfani da ita yanzu ba. shi ma mai bincike kan sha'anin tsaron salihu othman dantata na ganin matakin janye 'yan sandan shine mafi a'ala bai kamata ba a ce yayin da ake fama da harkar 'yan bindiga daɗi da 'yan ta'adda a ce 'yan sanda suna nan suna kare manyan mutane da kuma waɗanda ma ba su kamata ba 'yan kasuwa saboda 'yan abutai daɗin da ake ba wasu ogogin su a wannan lokacin da alkawarin da babban inspector general kayo da yagba tukun akan cewa shi zai janye 'yan sanda daga ire-iren waɗannan mutanen to ya kamata eh, ita kanta ma'aikatan tafiyar da harkokin 'yan sanda police service commission su mara masa ba to ko me 'yan najeriya ke cewa sunana salibakuru sabon fegi daga damaturu jihar yobe a tarayyar najeriya kuma dama a duk lokacin da mutum zai shiga aikin jami'in tsaro kowane iri ne babu inda za a ce maka zaka shiga dan ka kare wani tsohon gwamna ko kuma tsohon sanata ko minista zaka shiga ne saboda ka kare rayukan al'ummar kasarka da kuma kasarka so ka ga batun kare su ko na abu wannan ba dalili ba ne ya kamata hukumar 'yan sanda da su gaggauta janye jami'an tsaro a bangaren sanatoti da tsofin gwamnoni da sauransu. Amma menene dalilin ka gama gwamna ko ka rike wani mukami sannan a ce yau kai za a rinka tsare ka. Su mu a matsayin mu ya kamata a ce 'yan Najeriya kowa ya zama ɗan Najeriya idan ya hita aka tabbatar da tsaro a wannan ƙasa kowa zai ji daɗinta. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To Madalla an gaida Hassan Maina yanzu kuma sai gana inda shugaban hukumar kula da aikin gona ta kasar ya bayyana farin cikin shi dangane da matakin da gwamnatin kasar ta dauka na halatta noman tabar wiwi kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilin Ridwan Abbas ya aiko mana daga birnin Accra. Mr. Ajiman ya bayyana cewar industrial cannabis daban yake da recreational cannabis da aka fi saninsa da tabar wiwi. Ya nuna cewar hanyar shukan industrial cannabis ya bambanta ko da yake dukkan su zuri'a ɗaya ne ya ce. I'm happy for Ghana because this presents a marvelous opportunity um, for the establishment. Na yi wa Ghana da ɗiyan Ghana farin ciki saboda wannan lamarin zai samar da kyakkyawar damar hassasa masana'antar cannabis wadda kuma zai tabbatar da kirkiro dubun dubatan ayyukan yi kai tsaye ko a kaikaice wadda kuma zai bari gwamnatin ghana ta iya samun kuɗin shiga ta haraji ina jin nasara ce wa duk ɗiyan ghana mr ajiman ya ƙara bayani cewar a hakika cannabis ɗin da aka fi sani nan ƙasar shine wi amma wannan ya bambanta ya ce. One the challenges had this uh, we. Um, da muka fi samu tsawon wannan kamfen shine yadda za a fahimci cewa ba ɗaya suke ba. Industrial cannabis wato cannabis ɗin masana'antu da recreational cannabis da na nishadi wadda aka fi sani shi ake cewa wiwi amma shukar da muke maganarsa ba wiwi ba ne ko kaɗan. A halin halin dai yanzu wani kwararren likitan masu tabuwar hankali fita yawo ya nuna damuwarsa cewar noman wannan cannabis da ake cewa wiwi zai buɗe kofar yin ta'ammali da kwayoyi ya ce a ƙasa kamar ghana inda ba a cika bin ka'idodi da dokoki ba yana da haɗarin gasken gaske ƙasar ta ba da dama a yi nomar wannan a matsayin kasuwanci waɗansu bururu dokanmu ba su dace ba shine doka za ta bude kofar yin ta'ammali ganin cewar ba sakafai ake bin dokoki da ka'idodi ba nan kasar kuma muna shan fama wurin karfafa shi abinda kenan dokoki ke ba da dama a kansu mutane za su fake bayan halacci su rinka shuki da amfanin cannabis da suke cewa na nishadi wato recreational cannabis da kuma ke samar da kuɗi ainihin mai maimakon kalabasin ɗin nan masana'antu. Malam Jafar ɗan Kobiya wadda ya nakalci sauran shuke-shuke da amfanin su yayi bayani mai zurfi game da ire-iren kanabisin amfanin su da illan su yayin da aka halatta shukin su a nan gana. Wannan ganye tana shukowa ne kamar yadda kowa ya sani kamar yadda sauran kayan ganye take shukowa to amma a cikinta akwai wani abun da ake ce ma tetrahydrocannabinol wannan ita ke sa mutum ya yi amfani da wannan cannabis sai ta same shi yana ganin hayaki cikin kanshi kowane cannabis yana da wannan kawai abun da zan ce shine akwai wanda nata ki da yawa ya fi na wani ta wace hanya kake jin za a samu sauƙin illar da ke tattare da wannan halacci na cannabis a ghana to ya zamana ba a ba mutum daya wannan daman shuki shede in wannan wuri ya zama na institution ne mu ce pharmaceutical companies waɗanda ke yin magunguna in suna bidan su yi amfani wurin shuka wannan she a ba su wa'annan mutane lances abu in ya faru su za a iya a kama amma in aka ba da dama kowa ya iya shuka wannan to ba iya a samu abun da ake so shakka babu illar tabar wiwi fili yake kibar doki hakan ya sa ake wa hukuma hannunka mai sanda. Radwanallah Muktar ba sashen kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas masu saro kada da ya shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mota a VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka akwai koyaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. amma saro yanzu kuma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da ƙarin kuɗin mai da aka yi a najeriya a wato a najeriya zuwa naira ɗari shida da sha bakwai a kan kowace lita guda lambar da za a kira ita ce alamar tarawa sai a sa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar sai biyu shida biyar biyar zan ƙara maimaita lambar alamar tarawa sai ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar sai biyu shida biyar biyar da haka to madallawa muka samu daga taraba a najeriya daga taraba a najeriya wa muka samu hello daga taraba a najeriya muna sauraron ka to da alama dai wannan kiran ya kubce masu saro nambar da ita ce alamar tarawa daya biyu sifili biyu biyu eh. sifili biyar to na'am eh, to alaikum alaikum salam rahmatullah wa muka samu daga taraba eh, mun samu usman adamu daga taraba to malam usman barka da marece a yau aka samu labarin karin kudin mai menene ra'ayinka akan haka ra'ayina gaskiya a ɗan sassauta mana ga ana fama da abinci ga mai. To madalla mecece fatan ka ga gwamnati? Ina fatan gwamnati ta dubi talakoki da ido rama. To madalla muna godiya Malam Usman daga Taraban Najeriya eh, bari mu tafi. Eh, wanda aka fi sani da ana ruwa a damomin. To madalla muna godiya yanzu bari mu tafi jihar Katsina. Na'am yanzu bari mu tafi jihar Katsina ita ma a Najeriya. Assalamu alaikum dawa muke tare daga Katsina a Najeriya. Wa alaikum assalam. Kuna tare da al'amun kabur bayan dai autan matasa PRO na zumunta daga Katsina. To madalla malam al'amin a safiyar yau dinnan ne muka ji labarin karin kuɗin mai da aka yi a Najeriya na kan lita guda 617. Me za ka ce akan haka? To tsakani ga Allah abin da za ni ce BOA gaskiya ba mu ji daɗin wannan ƙarin da aka yi ba dama tun da can baya Esman sun ta hasashen za a yi ƙari. to ba da cewa dama ga karancin abubuwan hawa sun mamu yawa a jihar katsina kowa sai dai jingina mashin din shi hau keke mun kasance muna zaman gida yan jihohin da muke leka domin kasuwanci kasuwancin ya durkushe kira ga shugaban kasa najeriya wato bola ahmad tinubu da ya yi kokari don allah a maido tallafin man nan domin dubu takwas da aka ce za a ba mutane miliyan takwas ba abin da za ta rage mamu wata watakila ma a rana ɗaya ka kashe ta kuɗin abin hawa. To madalla, to madalla malam al'amin har yanzu dai muna nan a cikin katsina ta dukko. Dawa muke tare a katsina. Hello, dawa muke tare daga katsina. To za mu koma taraba da alama wannan kira na katsina shi ma ya kuce muna a taraba. Dawa muke tare. Yaya Aliyu daga Jalingo jihar Taraba. Yaya Aliyu daga Jalingo Taraba barka da shigowa muna sauraron ka mene ra'ayinka game da wannan karin kuɗin mai da aka sanar yau a Najeriya. To tsakani da Allah na akan karin kuɗi mai gaskiya gwamnatocin nan ba sa mana adalci. Mecece fatarka ko kira ga mahukunta? To da alama dai da alama ma yanzu hamar riga mun isa Kaduna shi ma a Najeriya da muka tare a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya hajji a washir barka da dare barka ka dai hajji musan garo muna sauraron ka ga karin mai da aka bayyana a najeriya mm. eh to mun ji wannan karin mai da aka yi gaskiya ya kamata a ce shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu fa ya duba su duba wannan al'amari. magana man fetur din nan a Najeriya yana ɗaya daga cikin tun da ya koma ɗari biyar da hamsin. Hmm. Ya zo ya zama wannan matsala yanzu kuma ya koma ɗari shida har da naira ashirin yanzu yanzu nan abin na sha mai ɗin na a unguwar sarki a nan jihar Jijarin Kaduna. Hmm. Ya kamata ta zaune ta tsaya ta duba talakawa da suka zaɓe ta. Wannan ƙarin man fetur din yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake rasa ta gayyara Najeriya. Tsakani da Allah talakawa suna fulci suna cikin damuwa ba ma fatan a ce gara mulkin baya da wannan mulki ya kamata a a duba gaskiya wannan man ya kamata gwamnati ta dawo da tallafi magana tallafin nan gara a dawo da shi wannan dubu takwas da ake cewa za ba mutane gaskiya ba tsari ba ne da ya dace da za a ce za a dauka a yi amfani da shi to madalla muna godiya muna godiya Musa Alhaji Musa Garo har yanzu dai muna nan a cikin jihar Kaduna a dawa muke tare daga Kaduna Ciyaman barka da sauka, ajiya barka da la'asariya. Barka ka dawa muke magana. Sunana Murtala na kiran ku daga garin gasa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya. To madalla Haji Murtala ra'ayin ra'ayinka game da wannan karin kuɗin mai? muna gaya wa masu kasa abun ba daɗi wallahi yau abin da na san kusan tun daga aka ƙara kuɗin mai ya kai ma ɗari biyar da abu hmm. ɗan talaka na san masu tsohon mota sun sai da sun kai goma sun naɗa hannu sun zauna ba hada-hada komai ya tsaya sannan gwamnati tana cewa tana yaƙi da tsaro waɗannan mutane kenan kowa ya zira masa wata Allah ya zo a naɗa hannu dan Allah wannan mutum ba za a iya jin ra'ayi ya jefa kai cikin wani yanayi ba ya kamata masu kasa sani fa talakawa suna jiwa suna aiki shine kwanci hankalin gwamnati jami'an tsaro ya kamata duk hanyar da za a kawo saukin mai ko a buɗe boda ya kamata abubuwan nan biyu talaka ba wai da mulkin da su shi ta kwashe kuɗi ko su ta komai talaka ba zai damu amma sun taɓa rayuwar talaka da fatan sakon mu zai kai cikin kunna wanda ya ke kai a tashi lafiya. to madalla madalla malam murtala daga eh, wato rigasa a kaduna najeriya yanzu ma muna taraba har ila yau dai a najeriya. Da wa muke tare a Taraba? To da alama wannan kiran na Taraba shi ma ya kuce masu haro muna sauraron ku domin bayyana ra'ayoyinku. To yanzu mun isa jihar Niger. Da wa muke tare da shi a Niger? sunana ya ɓoye man jafin jiwa mazaunin gan malam jihar Leja. To madalla muna tare da kai ne ra'ayinka? A ra'ayi na tsakani da Allah kwata-kwata ba mu ji daɗin ƙarin wannan mai ba ana kukan targaɗe aka ce sai da karaya. talakawan najeriya na ta kuka kan tsadar rayuwa da tsadar man fetur to kuma yanzu gashi abu ya wuce yadda duk ake tunani wallahi tallahi al'amura sun canza kwata kwata sai dai addu'a kawai muna kira daga shugaban kasa bola ahmad tinubu da yan majalisa da su mai da hankali wajen kawo karshen wannan tsadar rayuwa da ake fuskanta ya kamata su ma ƙungiyar kwadago su yi aiki domin allah su yi don ci gaban talakawa ba don kansu ba wannan tsakani da allah irin wannan damuwar da ake ciki abin ya kai inda ya kai ya kamata a kawo mana ƙarshen wannan matsalar an zaɓi wannan shugaban ne saboda a samu sauƙin rayuwa da kawo ƙarshen matsalar tsaro. To madalla muna godiya. Shugabanni da 'yan majalisa za su kawo ƙarshen wannan matsala mu ma talaka mu cigaba da addu'a Allah kawo mana ƙarshen wannan matsaloli da muke ciki. To madalla amin su amin yanzu bari mu tafi Gombe har yanzu dai a Najeriya. Da muke tare daga Gombe. Kuna tare da Bello Alhassan ne daga Kaltungo. Oh, to malam bello alhassan daga kaltingo muna tare da kai menene ra'ayinka game da wannan karin kudin mai eh, bello alhassan bello alhassan muna tare da kai menene ra'ayinka game da karin kudin mai da aka bayyana a najeriya wato talakawa dai mu talakawa gwamnati bata damu da talakawa ba hello muna sauraron ka ci gaba da magana muna sauraron ka eh to gaskiya da a ce gwamnati talakawa ne a gabansu da wahalan nan ana cikin wahala sai ga wayansu wahalan ta karu hmm. to eh kamata wannan abubuwan yana faruwa ba na'am gaskiya to madalla muna godiya bello alhassan daga kaltungo da wannan ra'ayi naka da ka bayyana game da karin mai da aka yi a najeriya aka bayyanar a yau To madalla masu sauraron mu yanzu kuma lokacin ne na labarin wasanni. Wasanni a takaice. mu soma labarin wasanninmu na yau da jamhuriyar Nijar inda ta samu kanta a rukunin A na tankaɗe da raraya na neman shiga kofin duniya na ƙwallon kafa na shekara ta 2026. Jamhuriyar Nijar ɗin za ta fafata da kasashen Morocco, Zambia, Tanzania, Eritrea da Congo. Za a dai soma karawar ne na neman shiga wasannin kwallon kafa na duniya na shekara ta 2026 a yankin nahiyar Afirka a ranakun 13 zuwa 21 ga watan Nuwamba. mai zuwa idan allah ya kai mu a yau ne aka fafata kwanaki na goma sha shida na tseren keke na tour de france inda aka tashi daga Poissy zuwa complex inda a tseren ya da kanan wani dan kasar denmark jonas vingard ya kara baiwa mai bi baya gare shi dan kasar slovenia tazara tare da sawar zangon da ya daga sama minti daya da yanka cewa da pogacar yayin da yates dan kasar birtaniya ke na uku idan muka dawo a bangaren kwallon kafa kusanciyar shi ko tauraron kwallon kafa na duniya cristiano ronaldo dan kasar portugal a yau ne ya ce ya tabbatar da cewa ba zai koma ba har abadan abadiya buga kwallo a nahiyar turai hasali ma dan wasan ya ce nan ba da jimawa ba teburin kwallon kafa na kasar saudi arabia zai yi wa waɗansu kasashen turai bintin kau yayin da dan wasar ke cewa a wani shakube da yawa lionel messi so dubu kwallon kafa na kasar saudiya ya fi na mls na kasar amurka inda messi ya koma halin yanzu shi ko dan kasar koriya ta kudu kim jim jaye da ke bugawa kungiyar kwallon kafa ta napoli ta kasar italiya a yau talata ne ya rattaba hannu wa club din bayern munich na kasar jamus ko kuma alemanya na tsawon shekaru biyar tauraron dan wasar na kasar koriya ya kyalla ne sosai a shekarar ta gabata a kulob din Naples na kasar italiya inda ya kai club din nashi lashe kakar bana ta kwallon kafa ta kasar ta italiya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar madalla a gaida haruna maman bako da labarin wasanni da haka kuma muka zo ga shiri na gaba wato labaru a takaice. ana kyauta da tan koriya ta arewa na tsare da wani sojan amurka bayan ya tsallaka kan iyakar da ta raba kasashen koriya biyu ba bisa ka'ida ba a yankin tsaro na haɗin gwiwa ko jsa a yau talata sojan na amurka da ke ziyarar wanke kwakwalwa ta jsa ya tsallaka layin sojoji da aka shata zuwa koriya ta arewa da gangan kuma ba tare da izini ba mun imanin a halin yanzu yana tsare a koriya ta arewa kuma muna aiki tare da takwarorinmu na kpa don sasanta wannan lamari in ji wani jami'in tsaron amurka kasashen faransa da italiya kowannensu ta aike da jiragen kashe gobara biyu zuwa ƙasar girka don taimaka mata wajen tunkarar gobarar daji da ke ci gaba da tashi a sassa da dama a kusa da birnin athens yayin da ake tunkarar tsananin zafi jiragen da tawagarsu na ma'aikatan kashe gobara wani bangare ne na tsarin kare farar hula na tarayyar turai kuma za su haɗa kai da wasu ma'aikatan kashe gobara na romania talatin da aka riga aka jibge a girka a zaman wani bangare na shirin kashe gobara na eu in ji jami'an turai a yau talata yau talata shugaban ƙasa amurka joe biden na shirin karɓar bakuncin wani taro tare da cardinal matthew zuffi na italiya manzan zaman lafiya na paparoma francis domin tattauna yakin ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta ce dakarunta sun lalata jirage marasa matuka na ukraine sha bakwai da kuma kakkaɓo wasu sha ɗaya ta hanyar na'urori yayin da ta dakile wani hari akan kirimiya to masu sauraro da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen mu a yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu kowa madadin muhammad hafiz babala da ya karanto labaran duniya da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri da fatan zamu waye gari lafiya sai da safen ku.